الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله wa sahabatihi sadatil kirami wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gabatar da gaisuwar Islam kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne sati Allah ya sauƙaƙe muna muka haɗu wannan masallaci masjidu abi huraira domin bitar littafin bulugul marami a tsakaninmu yau ma wannan yammacin na biyar ko shidda na biyar ga shidda ga watan uku ai eh, hudu shidda ga watan hudu ma na rabi'u sani a ƙididdiga watannin musulunci watan hudu tun daga karata dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara tun daga hijirar manzo Allah daga makka zuwa madina zuwa yau wanda yana daidai da yini na 25 a watan goma sha biyu miladiya 2017 za mu yi dashen karatunmu na yau kan na satin da ya gabata kamar yadda muka saba kowanne sati Allah sauke muna kuma malam muhammadu da ya yi karatu shekaran jiya bayani an yi hadisi na 422 amma ba a samu damar karanta sharhin sa sai lokaci ya yi halinai to ya yi mu dan ambaci dan wani abu cikin sharhin nashi domin takamilatan lil fa'ida domin cikon fa'ida saboda wato fitar da fahimtoci daga hadisi yana ƙara maka fahimtar hadisi kuma ya ƙara maka ilmi game da yadda kalimomin Allah da na manzonsa suke ɗauke da ma'anoni masu ma'ana kuma da ilmin muka masu tarin yawa wannan hadisin da aka ce annabi Sulaimanu ne ya fita zuwa roƙon ruwa wata rana kun san Allah ya hore mashi saututtukan dabbobi da ƙwari yana da control na aljanu an hore mai aljanu kuma yana da rinjaye a kansu to cikin tahiyarsa sai kawai ya ga wata tururuwa bisa ramin ta na kwana ta hito ta yi rairan kamar yadda allah ya kaddari wata rana ya taba hita zuwa wuri yaƙi ya haɗu da wata tururuwa mai kai hankali wadda a jagoran rundunar tururuwa ta ɗora ce ma ta ko abin ga jinsin ta ku ɓoye ka suleimanu ya take ku bai sani ba ku ɓoye ku shige gidaje ku ka suleimanu da runduna su take ku bai sani ba sai allah ya jiyar da shi wannan abin Kur'ani kamar yadda ya ba mu labari can fata ba sama da hikan min kauliya sai murmushi a ƙarshe dai sai ya kirkice dariya saboda yadda ya ga irin wannan yar boye allah ashe su kansu jam'in kwari cewa da muke hakan ga da sarakuna da komi da security da malamai da sojoji da komi suna da ba ka gane suna da sojoji da security sai ka ka taɓa gidan zuma akwai na harko masu wasu ɗan yawo toka sun ɗan buge ka ba su cizo su yan leken asiri me ake ciki suna koma kana jin sojoji sun kawo maka hari za ka ji an saka maka bullet bullet kai ka sani wadda ka yi to haka nan sauran dukkan dabbobi suke Allah kamar yadda ya faɗa cikin suratul an'am wa ma min dabbatin fil ardi wala da'irin yadiru bi janahihi illa maza illa umamun amsalukum ma farradna fil kitabi min shay'in summa ila rabbihim yuhsharun wanda muka ganin kanmu hakan ga haka waɗannan halittun Allah suke suna da jagoranci kuma suna biyayya ga jagoranci ba su haita waye ba ubangiji wata ala ya faɗara su akan biyayya da saurari abin da jagora ya ci kamar haka suke kamar muminai saboda su bisa ga fidira Allah da ya dora suke ta iya allazi a da kulla shay'in khalqahu summa mahada. to shiryar da Allah ya aza su ba su canza suna na akan ta mai yawa in ka sabu mai sako dan adam ne da aljani to haka su haka suke kamar rayuwar mu ne ba rayuwar muminai ahli sunnatu wal jama'a ba su tawaye ba su zanga zanga ba su yi abinda ake na muzahara ba ɗabi'ar muminai ba ce da wasu mutane ne can da daban waɗanda ba addini a gabansu abinda suka son su shaharar da kansu ko da ba bisa ga gaskiya ba don haka sai wannan ta ɗauka ƙahahunta tana ya Allah mu halitta ne daga cikin halittun kaya. kuma wallahi ba mu da wadatuwa daga barin rahmak ma'ana roƙon ruwa na take ba mu wadatuwa Allah in ba mu rahmaka gare mu halaka za mu tana ikirari mu halitta ka ne Allah kai ka yi mu kuma ba yadda za a yi wadatu da barin jinkayin kai Allah sai ka haɗa mu da jinkayin ka za mu yi rayuwa Suleiman da ya ji gama magana sai ce marunduna sa irji'u faqad tun bi da'wati ku. ya ce ku koma jama'a mu koma haka birkita ya ce ku koma Allah zai shayar da mu da da addu'a wani wanda ba mu ba Ta shine malai ya ce ma yukas min hadisi abinda za a fahimta ga hadisin ga annal khala'ika kullaha qad fattarat ala ma'rifatillahi tabaaraka wa ta'ala yace wannan hadisi yana karantar da mu cewa duk halittu gaba ɗaya an ɗabi'antar tadda su akan sanin Allah wanda albarkarsa ta yawaita kuma ya ɗaukaka daga barin kowace na kasa. wa ulhimat annahu la yanfa'uha wa la yadurruha illa rabbuha kuma an cusa mata cikin halittarta ta sani dukkan halittu baki ɗaya waɗannan halittun na Allah ƙwari ne tsuntsaye ne dabbobi ne sun san cewa ubangiji subhanahu wata'ala shi ɗaya adda amfani kuma shi ɗaya adda cuta don haka fa'alkat hawa ijiha bai ne dai don haka sai wannan tururuwar da sauran dabbobin suke ɗaukaka bukatun su tura zuwa ga Allah su haɗa mai gasu ko bukaci suke shi ne aka ce farafa'at faqataha wa faqaraha ilaihi shi yasa wannan dabbar sai ta ɗaukaka bukatar ta zuwa ga Allah maɗaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ashe in wannan ya shine ɗabi'ar dabbobi ya yan uwa fa min babin hanu aula bi haza mu waɗanda aka ba littafai aka ba annabawa ba a ce muna akwai annabawan tururoyi ba ba a ce muna akwai annabawan tsuntsaye ba amma dai an tsara musu tsarinsu na yadda za su gudanar da rasu kuma ba su canza a iya ba to mu da Allah ya fifita kuma ya faɗi baro baro ya fifita mu aka ba mu littafai aka ba mu annaba sai an zaɓi mafifici cikin mu a aiku tsari daga Allah maɗaukakin sarki yi da hani da maslahar duniya da maslahar lahira mu yi kowa cincinta a ce muna mika bukatun mu zuwa gurin Allah muna tawakkali gare shi muna komawa gare shi wajen doddowa da neman mai game da kurakuran mu duk da mu ayi mu masu kuskure law annakum la taznibuna la zahab Allahu bikum wa jaa bi qaumi yuznibuna fayastaghfiruna fayaghfiru Allahu da ba ku sabo saboda Allah gafurur rahimun ne tawwabur rahim ne da kun kun tsarkaka ba ku sabo sai Allah ya tahiyar da ku ya kawo bayi masu sabo saboda su yi sabo su roki Allah gafara Allah ya gafarta mu saboda sifofinsa da yake da su na bai zaman shi mai karɓar tuba mai jinkai don haka kenan ya zama haƙƙe gare mu mu rinka ɗaukaka bukatunmu tawakkalinmu kaunanmu tsoronmu muna tura ga Allah kamar sauran dabbobin da aka yi mu tare da su kuma aka fifita mu a kansu in ba mu yi haka ba mun kada girman da Allah ya yi muna mun kada mun yi butulci ga ɗaukakawar da Allah subhanahu wa ta'ala ya muna number 2 yace annal baha'ima cewa lalle su dabbobi din nan da muke gani mafduratun ala ma'rifatillahi ta'ala wa mulhamatun da'ata cewa lalle su dabbobi an ɗabi'antar da su ne kansa ne Allah kuma an cusa musu yin da'a ga Allah kamar yadda Allah madaukin sarki yace wa in min shay'in illa inda na yusabbihu wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura ina ganin suratul isra'i ko babu ma min shay'in da in dinnan ma min shay'in ba wani abu daga cikin abubuwa illa yusabbihu hamdi. faci yana tasbihi tare da gode ma Allah ya tsarkake Allah daga nakasa ya tsarkake Allah da abokin tarayya kuma sannan ya gode ma Allah akan ni'imar da yake gani Allah ya da Allah yanzu ya haya halatta kwaro mai shiga cikin rame ya gode ma Allah ya tsarkake da Allah bai muka jira yan wana da ba za mu tsarkake Allah mu da amma fifita Allah ya ce babu wani abu ko minana suna tsarkake Allah Allah ce waɗairu safatin kada alima kullun minene? Allah ya san kowane cikin iri yadda tasbihin sai ke da salatin sai ke kamar yadda ya faɗa su mutum don haka nan mu muka kowa cincinta a ce kullum bakin mu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim saboda mi saboda mu Allah ya wa ni'imar da bai wa kowa irin ta ba mu Allah ya wa karrama da baiwa duk halitta Allah irin ta ba mu na aka annabawa cikin mu da manzanni babu babu wani ba annabi cikin aljanna babu wani ba annabi cikin tsuntsaye babu wani ba annabi akwai kowane irin mai karhi ba ka sani akwai masu karhi sai ka zo teku ka ga dabba guda da za ta hito gari ku tana iya haɗe ku duk ta koma ruwa ta kwanci ta gari gaba ɗaya kowane mai ƙarfi da kowane irin mai launin kala mai kyawu akwai amma ku aka wa wata karama da ta hita kowa a duniya kuna iya sarrafa kowa amma babu wanda ka iya sarrafa ɗan adam ba wanda ka iya sarrafa ɗan adam cikin halittun Allah kowa sai dai na adam ya sarrafa shi don haka wannan ya gwada duk da aka ce mu ba mu fahimta tasbih halittu to ya kamata mu yi tasbihin nan Allah shi fahimce mu mu girma a gare shi malai ce na uku hazar tawassulu wa hadha du'a allazani alhamakum Allah ta'ala hadhihi namla wannan tawassuli da wannan dabba ta ita ce Allahumma inna khalqun min khalqika tsane ne ta yi ta gwada cewa su fa kaskantattu ne karkashin rinjayensa da arzutawa su suke aka ce wannan tawassulin da ta yi waɗanda da kuma addu'ar Wanda Allah ya cusa ma wannan yar dabbar fi dalabi hajati ta wajen neman ta daga ubangijin ubangijinta ya tadammanu itirafa ha Allah khaliqa wala razika illa Allah ta'ala cikin shi akwai ikirari da cewa ba wani mai halitta kuma ba wani mai arzutawa face Allah ubangijin talikai fa azharatil faqata wal hajata ilayhi don haka da tayi ikirari a zuciya tayi aqida cewa ba mai taimako ba mai arzutawa sai Allah kawai shi a dalilin sai ta dauka bukatu zuwa gare shi walabat min hulmada da rizqa sai ta nemi taimako da arzuta daga ubangijin talik yace sannan na hudu istihbabu raf'il yadaini halatar du'a'i cikin wannan magana duk da an ka ce an ga dabba ma tana kwance ba ta da hannuwa naku amma kafafuwanta na gaba su ne an matsayin hannuwanta sai ga ta kwanta ta daga waɗannan na ta zuwa sama yace cikin wannan kenan akwai hannuna mustahabbancin daga addu'a hannuwa halayya addu'a la siyama fil istisqa'i ballinta ma in addu'a ta rukun ruwa ce yace faqar sabata an nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihaini ya tabbata ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin sahihul bukhari da sahihul muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a kuma ya daga hannuwa cikin mun karanta wannan cikin salatul istisqa'i nabiyar aka ce annal khalqa kullahum mafduruna ala anna Allah tabaraka wa ta'ala fi samai cikin wannan kuma duk da dabba ta kwanta ta daga hannunta tana nunin sama ya ci ya nuna talikai gaba ɗayinsu an ɗabi'antar da su akan cewa Allah wanda sa ta yawaita ya ɗaukaka daga barin kasawa ko na ƙasa yana cikin sama ne can sama samai guda bakwai falahul ulul mutulak yana da ɗaukakar da take sake ba ƙaidi wadda ba a ƙayyade ta ga wani abu kawai Allah maɗaukaki ne yana birbishin komi fi zatihi kuma a cikin zatinsa ba wai a'a irin ɗaukakan ma'ana ba a ce wai mulkinsa maɗaukaki na ku a'a shi Allah kansa da zatinsa yana sama kamar yadda mai risala ya ce wa huwa fawqa arshihil majidi bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmi yace shi Allah yana birbishin al'arshin sa mai girma amma a ko ina a ko ina a ruwa a gulabe a dazuzzuka a cikin mutane a cikin dabbobi a cikin itatuwa ko ina Allah da ilminsa babu inda Allah ilminsa baya yake dagawa misqal mina namina qattawa gira ilmin Allah bai daga ga duk halittunsa baki ya ce to wannan ɗabi'ar talikai ne wa sifatuhu haka nan fi zatihi wa sifatihi wa qadarihi wa qahrihi yana saman sammai guda bakwai cikin sifofin nan nasa na kamala da kuduran nan ta da aggarai da kuma rinjayarsa da aggarai zai kan zartar da su ne daga sama kamar yadda Allah maɗaukin sarki ke faɗa a suratu sajar. ya ce akan yudabbiru al'amra minas sama'i ko yudabbiru al'amra minas sama'i sun mai aruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'uddun kenan Allah yana sama kuma can aka tanada duk abubuwan da ke faruwa da arzuta mu da tsiyata mu da hargitsa mu mai fada da kawo mu na rashin lahiyoyi alloba da duk abin magani cikin sama ne ake tsara shi a yi umarni da mala'iku wanda ake kawo na a kawo ya ce wannan halittu duka haka ake da su kenan mu ya kamata mu zama kan gaba mu da adda alkur'ani mai girma ya ce na shidda annal istiska a shari'atu man qablina ya ce wannan harka ta roƙon ruwa shari'a ce ta waɗanda aka babin min al'ummi daga al'ummomi wa ja jaa fil qur'anil karimi qawluhu ta'ala ya zo a cikin alqur'ani mai girma faɗa Allah madaukakin sarki da ce wa ka musa li qaumihi fa qulna a bi asakal hajara fan fajarat min husnata asharata aina Allah ya ce kad alima kullu nasin masharabahum ila akhiril ayat yace Allah ya ce ka karanta ma al'umma kai annabi Muhammad lokacin da Musa ya nemi shayarwa ga mutanensa lokacin da wata jarrabawa ta same su da aka ceratar da su daga fir'auna aka halaka shi Yan nutse su aka ketarar da su yan nutse ranar ashura suka hita sai aka ba su wani asamin cewa masar dai yanzu ta zama wofintacciya ta zama ta kuku yanzu kuma ga wasu mutane can fajirai amalikawa waɗanda abin ga abin nan baitul mikidas aka ce ku je can ku yaƙe su sai ya zama da can da nan duka ba inda aka yi muku barazana ba wanda kuke sauna sai aka aji ayari aka annabi musa ya tura yan leƙen asiri aka tura mutum goma sha biyu su je su yi leƙen asiri a ga girman mutanen nan a ga yadda aka fito musu da yadda hanyoyin garin su suke da yadda irin makaman suke suka tafi kamar yan ga aiki suka shiga gari suna yawo kamar dai gwada irin kasu da daure haka nan rudi ke yi mutum zai taho security yana rataye da kalme yi ba ku ganewa da lokacin da aka aiki an kashe wani mutum an rasa wani an kai gane shi sai kawai wani mutum ya taso daga wani gari da kalme na cikin jika ya toya sauka gidan noma ko gidan wani yana ta abin nan yana ta bidan ga aiki kuma ya tahi a yi mai jinga ya tayi jinga din na ya noma yadda ya ji cikin bai sai ya ce Allah mai gida ya banda lahiya ya dinka shiga mutane yana zauna har ya gano abin nan labarin abin ya koma ya kai ma kawai wata rana ba zato ba tsammani sai an to an kama wasu mutane ina an ka samu labari yan CID suka to suka zauna cikin ku ba ku labari to haka aka wannan abu ne wanda shari'a ta yarda da shi aka tura su suka yo leƙen asiri suka dawo mutane nan suna da dan girman jiki gwargwado da suka dawo suka ci wani ga aka ci ba ne ai waɗanda girman su wallahi ba mu ya su abinda suka ce to ku dakata kan mu isa mu faɗi mu razana mutane mu duk da Allah ya ce a ji Allah ya ce musu udkhulul ardal muqaddasa duk da Allah ya ce a taikan murafana sheyu daga cikin su kebanci akwai mutum biyu waɗanda daga ƙarshe suna suka zama annabawa sha'u da kalib suka ce kan mu kan mu tona asiri ga mu je mu faɗi Allah zai taimake mu saura suka ce ne mu boye mi abawa ne abinda mutumin su yana iya sa mutum goma din mu cikin kubaka tai yana iya bulala da kai za mu je mu boye mutane ai wanga yaudara na mu je mu wani gaskiya sun ka tafi suka watsa cikin tarayya cewa wala mutanen kamar murnoni suke girman su suka yada magana mai muni sai kowa ya kace Musa yayi yayi suka ce a izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna muka walla muna nan zauna nuna ba mu zuwa ko ina amma kai da adda imani ta da wangijin ku yaki musa ya toita da duha rabbi la amliku illa nafsi wa akhi ya allah ka gani na ce a tayi an ce ba a zuwa ban mallaka kowa sai kai na da dan uwana haruna ya allah yayi ta da abin nan dai sai haifan musu allah ya yanke hukuncin cewa to ba ku tayi ba an ba ku ai punishment ɗinku akan cewa ba ku kai garin can ba ku koma ga wanga za ku ɗan zama na ɗemuwa ɗan zango akan gonin ɗinku saboda kun saba ma allah ya yi muku ni'ima shekaran jiya ku mai butulci suka yi wajen shekara arba'in suna yawo cikin ƙasa to wannan lokacin na sai su ji kishirwa sai annabi musa ya roƙi allah sai dai a ce bugi ga wani falallin duci nan kankarar canje ka buga yana bugunta da sandan nan tashi sai kawai ta ta barke da ruwa wajen idanuwa goma sha biyu kowa daban saboda mutanen gidan dama an gina addini su akan kabilanci ba a haɗa ɗiyan bunyaminu da ɗiyan yahuza ina fatar an gane don haka sai kowa ya kama saboda ka a samu haɗa don in ka ya su saboda mutane ne waɗanda suke masu matsala kamar yadda najeriya aka ce muna balarabe ce najeriya miskila to shi ne a suma miskila wayewarsu da irin dubarunsu da kaihin dubararsu ya yi kama da irin namu amma miskila a imani yau gobe a saba sai dai aka rarraba musu to shi na wannan Allah ce ka ambata mutanen ka lokacin da Musa cikin ɗemuwa mutane da suka ji kishirwa Allah ya umarce shi cewa ya bugi dutse yanzu bubbuga yanzu ruwa na bubbuga to shine aka ce kaga wannan ashe ba gare mu farau ayi roƙon ruwa ba yace sana hazihi almu'jizatu linnabiy linnabiyillahi Sulaiman alaihi salam wagga mu'ujiza ta jin abin da ya shafi tururuwa wata mu'jiza ce Allah madaukin sarki yabba ba annabi Sulaiman ta cikin mu'jiza yana cin duk wani kwaro da duk wani tsuntsu duk maganar da yayi kuka na ya rena waka ta ya san ma'anar abin da ya faɗa ya ce fi ma'arifatu man diki ɗari ta inda Allah mai bawa yana sanin furcin da tsuntsaye su kai wal hayawani da sauran dabbobi wal hasharati da sauran kwari wa ma'a annaha mu'jizatun tare da cewa mu'jiza ce an kai sai bone a gwada buwaya don aka aiko annabi bai da wani bai da wata mu'jiza za a karyata shi amma ya ka ce mai inna Allah kake yi kaza yayi aka gwada cewa mutum ne irin ku amma yana abubuwan da ba ku yi dole ku sallama kamar kawo min bari muƙabila kai da ya kayar da kai in dai na Allah kake ka kawo dalilai naka dalili babu da in dai na Allah kake sallama kai Allah ya yi na da rabo to shi yasa aka ba annabawa mu'jiza ce to tare da kasancewa ta mu'jiza fa hiya karamatun min Allah ta'ala lahu kuma sannan karama ce Allah ya mashi aka darajanta shi da cewa duk wani kwaro da duk wani tsuntsu duk abin da ya kurta kuka ko waka ko wani abu ko magana sai ya jiya ya ce na innahu Allah ta'ala shi annabi Sulaiman ya tambayi Allah ya roki wannan kuma Allah shi mai irin waga kuma zai mai ya ce ma Allah wa habli mulkan layan yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya ce ya Allah na roƙe ka kai min wani baiwa na in samu mulkin da kowa bai da iri ne a duniya kuma babu wani ba annabin da aka ce yana da irin wannan matsaya ko akwai amma mu'jizojin da aka ba annabi muhammadu sun hina shi saboda sun hada da nashi da abin da aka ba musa da abin da aka ba isa da abin da aka ba ibrahim da kowa aka wa wata mu'jiza cikin aiki annabi muhammadu akwai irin da. in ma dai ta hito ga hannu ne ko ta hito ga karama ga wani waliyi daga cikin mabiyansa don haka ba hihiko ne tsakanin tsakaninsa amma dai an keɓance shi da wannan ina fatar an gane don aka ce Allah ya kammara shi da wannan abin ya yi mai ya shi fa'a ɗahu lahu masu Allah Allah ya bashi abin da ya roƙa ce ha za a ɗahu na famnun an sik da gairi hisab Allah ya ce kuma ƙarshe wa inda lahu inda na la zulfa wa husnu ma'ad wannan an keɓance kuma ba wai don an yi mai ni'ima an ba shi karama an ba shi mu'jiza yana jin komi kuma ba a rage daraja ta ba ni'ima ga salihi ba ta rage daraja ta a gurin Allah in yayi godiya ga ni'imar da aka ba shi kuma kun shi godiya ta tahiya na suka yi kawai ya ji wannan wannan abin ga magana turuwa sai ya ta godiya ya Allah ina godiya gare ka yagga tun harko da yana hita gida yagga ayari ga aljannu nan ga tsuntsaye nan ga suwa na tsuntsaye suna musu inuwa sama ya ce kai alhamdulillah fadala na ala ibadi ala kasirin min ibadi mu'mini kai Allah na gode ma mun gode ma Allah da ya sanya tsakanin mu da mafi yawan bayinsa mu'minai kaga shi duk wata ni'ima zai jaddada mata zai jaddada mata godiya wanda nan ne muke samun matsala Allah ya yi maka ni'ima ya yi maka baiwa sai ka ɗauka cewa akan bokunka ne ko akan karatunka ne da kai ko akan wata gidan jinsin ku ko ɗan asali ko wani abu sai ka kasa gane matsayin wannan ni'ima bale ka gode balle ta karu sai zan karshen ta sai yi ma hukuma ta kuce. kuma sannan kana abin zargi a gurin Allah amma inda Allah zai baka ni'ima kai duk jiha kai duk Najeriya dukiya in ka gode ma Allah kai da'a. wallahi ba ba ta cutar da kai da kuma ba ta suka ga kirkin ka ba ba wai shine alamun rashin kirki ba rashin dukiya kuma ba shine alamun kirki ba samun dukiya waɗanga jarrabawa ne Allah yana ba bawansa abin da so na mulki ko yalwa ko wata ɗaukaka ko wata alwarma don ya gami zai yi an bashi in ya gode abin nan an karrama shi nan duniya kuma ai mai sakamakon samun ciraran tashi alkiyama don haka nan ga Allah cewa inna lahu indana la zulfa lalle a gurin kuma yana da wani matsayi na daraja wa husna ma'abi kuma sannan bayan martabar da muka mai duniya yana da kyakkyawan makoma gobe saboda ni'imar da aka yi mai ya gode ya yi da malai qawlu rafi'atan qawa'imaha ila sama'i can cikin hadisi aka ce ya ga wannan tururuwa tana dauke da kafafuwanta zuwa sama Ya yace hadha mi adillati uluwillahi ta'ala ala kalkihi ce wannan yana daga cikin dalilai mabayyana ga daukaka Allah madaukakin sarki Ya ce fasifatul uluwi sabitatu lillahi ta'ala fil kitabi wa sunna wal ijma'i wal aqli wal fidira ce sifa ta ɗaukaka Allah tabbatacciya ce ƙur'ani ya tabbatar da ita wa huwal aliyul azim kamar karshe ayatul kursi ko ba haka ba Wahuwal Aliyu. shi Allah madaukaki ne al'azim mai girma wanga aliyu aliyu din ayi ta ambato ne abinda ake daukaka al'ula ya fauka al'ula daukaka Allah tana birbishin kowace daukaka ka kudurta haka in wani ya girma ka dauka ga girman Allah yana birbishin sa in karfi gare karshe Allah yana kalbirbishin nashi komai a gare Allah yana saman sa ba abinda hakkin sa face yayi tawali'u ga Allah ya dudduwa waye da yayi abinda a gaskiya cikin al'amarin sa shine aka ce ya tabbata a wa sunnat haka nan sunna kuma ya tabbata a cikin hadisan manzo Allah yana sifanta Allah da zaman sa madaukaki wal ijma'i haka an hadu maluma sun hadu akan cewa Allah maɗaukaki ne birbishin komi wal aqalu haka hankali ma wal fidira da hankali in ka bar mutum da hankali ne baka sa mai wata aqida wani ra'ayi ba in ka tambaye shi ina Allah yake zai ce maka Allah yana sama dan dambe dai bai karatu ba abin da ya shagaltu da shi bi dan magungunan tsahi da zai bugu guda a ko ba haka ba dan kokowa haka amma dan kokowa zai ci da ni dauke sai da ni gado ma Allah shi ina yake kanu Allah yake kenan ya yarda Allah yana sama sannan tambayi yaro wanda kowa bai samu wata aqida ba ina Allah yake zai ce ma Allah yana sama don haka Allah yana sama ƙasa bata dace da ubangiji al'arshi mai girma ba ƙasa wuri ne wanda ya da ma bayinsa don su samu su ya ni'imtar da su su gode su yi mai ibada su yi godiya ga ni'imar da aka yi musu Da haka ya ce wa ammal ijma'u ya ce wa amma sunatu fa misal jawabil jariyati lamma qala laha alaihi salatu wassalam ya ce amma game da dalilin sunna akan cewa Allah yana sama ya ce saboda jawabin amsar da yarinya ta tabbasu a lokacin da manzo Allah ya ce mata aina lahu a ina Allah yake sanadiyar yi mata wagga tambaya wani na yayi wani dan abin da ya so ya yan tabo ya mumina ya kammai don fata hariruwar kabatin aka ce mu'minatin ko ba haka ba ya yanta boya mumina sai yanta boya ya kammai sai ya taho ya taho da boya ta yi gwada manzo Allah ga yarinya ne ka son a madadin abin da ya kammin na enta boya sai manzo Allah ya mata interview kahin kai, saboda mu'minatin aka ce abu na harko da manzo Allah ya ce mata aina Allah ina Allah yake ta ce huwa fis sama'i ba karatu ta yi ba boya ce mai hidima gidan wani ya ce wa man ana to ni wani awa ta ce rasulu rabbil alami ya ce a atika hafa inna ha mu'minatu ka yanta ta wannan mumina ce kaga nan a sunnanci an tabbatar da Allah manzo Allah ya shaida muna a sunna Allah madaukakin sarki yana sama yace ammal ijma'u amma shi ko ijima'i. fa huwa mazhabus sahabati zaman Allah madaukaki shine ba sahabban manzo Allah wa tabi'in tabi'ai wa jami'u salafil ummati ala marril usur da dukkan sauran magabatanmu na kirki na kirki fa salafin ummati as-salafu salih waɗanda an na ƙwarai waɗanda ba na kwarai ba cikin al'umma akwai waɗanda ke cewa Allah babu shi gaba babu shi don me ka faɗa akwai aƙidar musulmin da ke cewa su ce maka Allah Allah su ce Allah la fawqa lahu wala tahtu lahu wala yamina lahu wala shimala lahu wala khalfa lahu wala amama lahu bai da bai bai bai da sama bai da kasa bai da dama bai da hagu wala yahwihi al-makan kuma ba wani wurin da ka tattara shi an kore maka wannan Allah cewa ba a ci babu shi to kuma cikin akwai waɗanda ke cewa shi ko yana ko ina cikin yan uwanmu akwai musulmai da suka kokari ga ibada da zikirora amma suna ganin Allah ko ina yake cikin su akwai yan sufiya wani bangare na sufiya suna ganin Allah yana nan ko ina in ka ce Allah bai ko ina ka kore mai kamala shi kuma Allah ya siffanta ka sai da ayoyi da dama sun mastawa al'arshi wallazi kana allazi wal arda fi sittati ayamin sun mastawa al'arshi ko inna Allah allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin summa maza summa sawa al arsh sana ar-rahmanu al arsh istawa haka dai wajen kusan aya shidda ko bakwai huwa allazi khalaqa samawati wal arda ma bayna fi sittati summa sawa al arsh suratul suratul sajada haka Allah ya yi ta maganganu a suratul furqan da sauran surori ayi ta magana Allah to nan kenan wannan ya akan ijma'in al'umma gaba da Allah yana birbishin yana birbishin al'arshin sama mai girma al'arshi yana birbishin sama guda bakwai ya ce amma al'aqalu amma shi ko hankali fa inna allaha ta'ala munazzahun anin naqasi a hankalci Allah ya ya cincinta a tsarkake shi daga naƙasa sabitun lahul kamalu kuma ka tabbata ma Allah cika fasufulu naqasun cewa Allah yana ƙasa Naƙasawa ne wal kamalin kamalun fa huwa mustahiqqu lahu ta'ala shi ko a ce Allah yana saman samai gaba daya komi ya halitta yana ƙasa garai shi ko jingina ma Allah cika ne kuma shi ya cincinta da Allah madaukakin sarki ya yayi maganganu masu yawa yan uwa kila muka ce mun zamu karance duka sai mun canje lokacin mu kuma mu yi ko hadisi guda ba yace amma fidratu fa inna ayya hayyin ita ko fidira dabi'a kowanne mutum yushiru ko yash'uru bi qararati nafsihi inda du'a'i wa inda zikrillahi annahu naka munadan yace cikin kowane abin halitta yana ji yash'uru bi nafsi yana ji tsakiyar cikin ransa inda du'a'i a lokacin da yake roƙon Allah wa inda lahi da lokacin da yake ambaton Allah annahu naka munadan ya shudduhu ila nuru ya wanda yake jinginawa zuwa sama akwai wani wurin da ake jingina bukatu da gurin da ake ambato da kamala yana yana jingina abin nan zuwa ga ɗaukaka wa min zalika hazihi alhasharatu allati rafa'at qawa'imaha ila samai daga cikin abin da za a hujja da shi wanga yar dabba da ta daka a kawunta zuwa sama tad'u tad'u Allah tana roƙon Allah inda hafidiratun garizatun a gurinta akwai ɗabi'a tabbatacciya anna rabba hal madaluba min rizqa fil uluwi cewa ubangijin ta da ake nema arziki gare shi yana yana yana cikin yana yana sama wallazina ankaru ulu wallahi ta'ala da'ifatani ad-dalatani mala yace waɗansu kai inkarin daukakar Allah jama'a biyu ne waɗansu kuma dukkan su batattu ne ihdahuma qalat inna allaha mawjudun fi kulli makan bangare guda sun ce Allah ko ina yake fil bahari a cikin gulbi wal barri da tudu wal jawi da sarari walam yunaz walam yunazzihuhu ta'ala anil amkin anil amkinatil kazirati ba su tsarkake Allah ba daga wuraren da suke kazantattu kenan in sun ce ko ina har matsayi yana da Allah ko sarkin gari mu za mu kamanta da yana yana yana nan matsayi kai ko da talakkan garin mu ai za mu fasara zuwansa masai na lalura ne shi da adda lalura to wanda bai da lalura mi kai shi kazantacce wuri da haka nan ga yace ce ta'alallahu an kaunihin uluwan kabira Allah ya ɗaukaka ɗaukaka mai girma ga abin da suka jingina ma Allah wa ha'ula'i hululiyatun su ne ake ce ma yan hululiya ma'ana kad halallahu fi jami'il jasadi suna suka zurfi suka zurfi su daura kai Allah ni Allah ita Allah shi Allah wannan kaga shirme wai akwai lokacin da ma Allah yana sauka cikin kowa yana iya zama Allah don haka in kuna bin wake-wake wasu sufiya masu guluwi kuna cintar nakasawa ga Allah madaukakin sarki Allah ubangiji ka shirya mu su ka tabbatar da mu akan shiryarka a ta'ifatu saniya bangare na biyu su kuma a kallon Allah ta'ala min kulli makani su ku sun wofintar da Allah daga kowane guri fala huwa fil uluwi bai sama wala fi sufuli kuma bai kasa wala fil yamini bai dama wala fi shimali bai hago wala dakhil al alami bai cikin talikai wala kharijaha kuma wala kharijahu kuma bai wajen talikai walau wusifa adamu lam yusaf bi aksar min hadha yace da za a ce kai kai bayanin rashi kaka rashi yake an ka ci an ka baka littaya ka kawo sifofin rashi ba za ka wuce sifanta rashi da waga kama ba dole ka ce rashi shi da abinda babu shi sama babu shi kasa babu shi dama babu shi hago babu shi cikin talikai babu shi ba ka wuce ka bara shi wanga to kuma an san Allah ba rasa shi bane ya ce Allahu la ilaha illa alhayu alhayyu ko ba haka ba ya tabbatar da qayyumiyarsa halittunsa baki ne kuma ya tabbatar da rayuwarsa don haka nan ya ce waɗannan mutane su kuma ba daidai suke ba ya ce min haza fa ma'ana haza annahu la yujadu abinda dai za ma'ana ta tattara gare shi dai Allah babu shi cikinsu akwai yan gurguzu yan gurguzu waɗanda sun yawa gehin bangaren rasha masu ganin komina na neca ce ta yi shi ba wani abu aka kawai abubuwa kasancewa sun kai in jirgi na shi ya yi kai ne shi ya kai kai ne bakin ganga ya bido ma kai ne kayayyaki ya taho ya loda kai ne ya tuka kai ne ya kai cikin gulbi in mota ta ita ta yi kanta kenan a tambayi su motocin su da wasu sun kai kansu in ba su an samu motocin su su kai kansu duniyan nan da muke ciki wanda a dauke da gulabe da tsaunuka da tudanni da mutane da aljanu ba yiwuwa a ce ita ta yi kanta yace wahadallahu ta'ala wa waffaq ahla sunnati wal jamaa sai Allah ya shiryar maɗaukakin sarki ya kuma datar da ahli sunnati wal jamaa fa kana min usulil imani indahum yana daga cikin abin da tushe imani a wajen ahli sunnati wal jamaa isbatul isbatu uluwillahi al mutlaq fi zatihi wa sifati su ahli sunnati wal jamaa tabbatar da ɗaukaka Allah kuma ɗaukaka sake ba kaidi ba a kayyadewa a ce ga wanda yake ga wanda yake sama ko ga in a kawai Allah da yana ya ɗaukaka sada yana sama kuma da sifofinsa na kamala shi na mai risala ke cewa waton Allah yana sama al'arshi ya ce la ya bulugu kun hasifatihi alwasifun masu sifantawa ba su iya kai hakikanin yadda Allah yake ya ce ya tabirul mutafakkiruna bi ayatihi masu tunane suna tunane ne ga abin na ayoyinsa su dubi sama su dubi ƙasa su dubi gulabe su dubi tsaunuka, su dubi mutum don an cewa fi kulli illa lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun cikin komi kan duba kana gane Allah ya kadaita saboda a dai baka a asamin nayin kuɗahi guda wallahi an walce ka a tara turawa abin nan da suka cin gaba irin yan faki abin ake ce makasa ga germany ko abin nan ga masu original din kayayyakin ga japan a ce musu tosi kudahi guda irin na allah mai jini mai tahiya ba su iyawa wannan ya gwada ashe cikin komi akwai abin da ke gwada allah gaskiya ne don haka aka ce su sai alisun suka yi ittifaki kan cewa allah yana ɗaukaka kuma ɗaukakar da ba a kayyade ta da wani bayani kaga allah ya yake sama baka sani ba duk da ce ya tabiru mutafakkiruna bi ayati wala na fi ma'iyati zati hakikanin zatin sa duk abin da ka tuna ce kila Allah ke don hankalinka zai kawo ma lokaci kila Allah kai ke to ka khalaqakum wa ma ta'maluna tunanin nan da kai kila Allah kai to wannan abin da ka gani cikin tunanin ka Allah ya halicci wala ba Allah bane don haka wannan shine aqida ahlus sunnah wal jamaa yace wal adillatu naqaliyatu wal aqaliyatu tuqarriru hadhihi al haqiqa yace dalilai na ciratuwa daga addini da kuma waɗanda hankali irin su sama da ƙasa suna tabbatar da wannan gaskiya wa man hurimal imana bi hadha duk mutumin da aka haramta ma imani da Allah madaukaki ne kuma daukaka sakakkiya wadda bata da kaidi bata da sifa yace to faqad fatahul imanu sahihu hakika imani ingantacciya kuce ma duk wanda bai samu wannan ba kada Allah ya jarabe mu ciki waɗanda suka rasa wannan yace hadisu, wa in takallama ba'd ulama fi sihhati sanadihi fa ma'anahu sahihun yace hadisin ga ko da yake wasu maluman jarhuwar wa ta'dil sun yi magana a kan isnadinsa ya ce amma fa ma'ana sahihun min haisu wato nudukin namla ta hanyar magana da ta tururuwa wasa ma'i suleiman zalika min kuma da jin da suleiman yi daga gare ta wa ma'rifatu kalama hada kuma sanin magana ta da yake wa qad ja'a misluhu fil qur'ani irin wannan ya zo cikin alqur'ani mai girma kamar yadda Allah ya faɗa hatta izo ata hatta iza atau ala wadin namli malla yace wannan da ita ce nukuta ta tara wadda ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi mana bayani cewa irin wannan magana ta zo na isharar da tun da cewa suleimanu bai gushe ba sai da yazo akan wani rahi na tururuwa kalat namlatun sai wata tururuwa ta ce ya ayyuhan namlu ya ku taron tururuwa udkhulu masakinakum ku shiga gidajen ku nisa sanadiyya la haɗi mannakun suleiman domin kada suleiman ya tattake ko junudu shi da rundunarsa wa hum la yashkuruna akai nadat wa amarat sannan wa nahat wa atazarat maluman balaga sun ce wagga aya tana daga cikin ayoyi masu balaga wadda ta hada dukkan wujuhul balaga gaba daya ga ta cikin dan abin amma aka yi maganganu aka ce ya ayyuhan nabi longa kira ne akwai kuma waɗanda amunada udkhulu umurni ne masakinakum la yahdimannakum Suleimanu domin kada Suleimanu ya take ku wa layi la yash'urun basu sani ba kaga sai da tafadi abin nan kuma ta kawo uzuri in ya take ku ba wallahi bai sani ba ya halittu kuke masu rauni ba a ganin ta kawo hanzari to shine aka ce fata ba sama zahika min ya yi dariya har ta kai da murmushi saboda maganarta aka ce ka zalika ma'rifatun namlati rabbaha haka sanin tururuwa ubangijinta wa du'a'uha uhada kiran da take wa Allah faqad qala ta'ala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura wa amma talabu harrizqa min Allah ta'ala amma neman tururuwa arzikinta zuwa ga Allah fa inna Allah yaqulu wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba mai dagwaini a kan kasa da kafafu da yawa ne da fikafikai ne mutum ne aljani ne illa allah rizqu haface akan allah arzikin teki Waƙar alhamallahu ta'ala kulla hayyin allah ya cusa ma kowanne mai rai wa faddarahu ila darabi rizqihi min masdarihi ya ɗabi'antar da shi ga nema arzikinsa daga mahita arzikin ko baka yarda abota ma allah shi kadai ba in ka to wajen bi arziki sai ka koma ga allah ko baka yarda abota mai shi kadai yana yiwa ni'ima ta ta kewaye ka kai mai butulci amma dai wajen neman arziki ne sai ka koma gare shi in ma wajen neman arziki ba koma ba wajen bidan lahiya sai ka koma don ka san wanda ka kira baya ibada lahiya ko kwanta asibiti an ka zo an ka ce mai shehu ya gafarta ma in ya dawo zai dawo da bakin cikin ka wallahi ko ba haka ba don haka in rashin rashin faru kuma ga Allah ake koma haka lahiya amma in an ji daɗi ana iya tattuma ana kiran wasu wanda ba Allah ba wannan cikin nishaɗi ne amma da wata matsala ta faru su dole sai an koma ga Allah an gane ko shine aka ce wa qala ta'ala madaukakin sarki ya ce rabbuna allazi a'ada kulla shay'in khalaqahu summa hada ubangijin mu shine wanda ya baiwa kowane irin abu halittarsa summa hada sannan ya shiryar da shi zuwa ga maslahar rayuwa tai kun ga ga dabbobi nan babu wanda ka koya ma gina gida ban wanda ka koya ma bida abinci ba ba kai ka aurar da su ba duk su ka yi da kansu dama an ci illa umumun amsalin faci al'ummomi ne tamkar wannan hadisin shine dan sharhin da malam yayi mai Allah ya saka mashi da alkhairi ya kara daga darajarsa a cikin salihin mutane duniya da lahira mu kuma Allah shi fahimtar da mu waɗanda ma'anonin da hadisin ke karanta ya ba mu ikon tabbatar da su cikin mu da wajen aiki da gaban mu sai hadisi na gaba aka ce an Anas radiyallahu anhu an samu daga Anas dan Malik Allah shi yarda da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi istasqa fa ashara bi zahari kaffaihi ila samai wato annabi sallallahu alaihi wa sallam inji Anas dan Malik ya ce manzo Allah ya zo roƙon ruwa kuma da ya wajen daga hannuwa zai yi nuni da ban yatsa ban takunansa har zuwa sama kun ga ni saboda tsananin addu'a ya cire hannun kai sama har ya zama bansu ya koma sama a hun musulmi imam musulmi ya roito shi hadisi na 896 don haka malar ce ma yi min alhadisi abinda aka fahimta daga wanga hadisi istihbabul istisqa inda alhajati ilai an mustahabbantar da roƙon ruwa lokacin da buƙatar ruwa ta taso kuma fariyar cutar babu ruwan an bukace su kuma farin yanayin da ake ciki ya cutar da talikai ko dabbobi to wurin na an mustahabbantar da a tashi ai wannan ibada na biyu wacce a zahiru annal istisqa'a huna bi mujarradi du'ai wannan istisqa'i nan da kawai irin ake da addu'a kawai ko ba a yi sallah aka je ko ina ba dai ana istisqa'i fa yakunu hadal hadisu huwa an-naw'u salis fil istisqa'i bid du'ai don haka wannan hadisin sai ya zama nau'i na uku dama akwai istisqa'i hita masallaci idi akwai istisqa'i ayi roki ayi roko rajum'a limami bisa ga minbari ya roki Allah na uku shine wagan a roki Allah da addu'a kawai ba kayyade da juma'a ba ba kayyade da hita wuri idi ba yace wanga shine nau'i na uku daga cikin nau'ukan roƙon ruwa yace naudu al mubalagatu fi raf'il yadaini akwai shar'an ta tsananta ɗaukaka addu'a wajen roƙon sallar roƙon a eh, sallar roƙon ruwa addu'a nan da akwai bukata tsananta ɗaukaka hannuwa kwarai da gaske hatta tan harifa daini bi haisu kunu zaharul kaffaini na hawa sama'i hatta tan harifa saboda tsananin ɗaga hannuwa sai sai sai sai sai hunan hannuwan nan sun sun sun sun zama sama ta hukanka sun zama ƙasa ƙasa saboda tsananin ɗaga hannuwa ya ce an shar'anta wannan a wajen roƙo ya ce kalar imamu nawayi malam ya haya nawayi mai littahir ya dusa ne ce fi sharhil muhazzab a cikin sharhin da wani littahir da ake cewa al-muhazzab ya ce faslun fi raf'il yadaini fi du'a'i fasali ya zo ya muna bayani cikin daga hannuwa a wajen addu'a ya ce far'u istihbab raf'il yadaini bangaren mustahabbancin daga hannaye fi du'a cikin addu'a kharija salati kuma ko da wajen sallah ne ka ɗaukaka hannuwa ma'ana wajen sallah ka ɗaukaka hannayenka ba cikin sallah ba ita sallah tana shagaltar da gabbai kowane gaba inda take ko ba haka ba ana so ido su zama wuri aje su yada hannuwa su zama bisa kirji ko karkashin kirji to kaga sun wannan wurin cikin sallah ba lokaci ne na daga hannaye ba ina fatar an gane yace sannan ya ce wa bayani jumlatu min al sannan kuma ya zo da wata jumla ta hadisai alwari da tafihi wa suka tusgo dangane da daga hannuwa a cikin addu'a ya ce an anas radiyallahu anhu an samu daga anas dan malik Allah shi yarda da shi ya ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam istasqa lalle ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yayi roko ruwa mara fa'a ya dai sai daga hannuwansa ya ce imam bukhari ya rawaito wannan hadisi shi da muslim ya ce wa an salman wa an salman radiyallahu anhu an samu daga salman farisi Allah shi yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ta'ala ya ce inna ayyun Allah mai kunya ne kwarai karimun mai karimci sahiyun mai yalwa mai kyauta idza rafa ar-rajulu yadayhi ilayhi in bawa ya ɗaukaka hannuwansa zuwa ga Allah yastahi Allah yana kunyan an kuma sifiran ya mai da su zero ba samu komi ba ma'ana mi az zero ma'ana kha'ibatain suna tattu guda biyu da samun biyan bukata imam abu dawud ya roito shi wannan ya gwada ɗaukaka hannuwa ya ce an anasin in kala laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anas dan malik ya ce na ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kullama salla rafa'a yadayhi yad'u alal ladzina qatalu ashaba ya ce duk lokacin an ɗauki wani lokaci ba kullu diga ba ta kulliya ba ce wasu hadisai sun haɗa mana manzo Allah ya yi wa addu'a tsawon wata ɗaya sai aka sauka mai laisa laka min al'amri shay'un yana cikin ya matsa saboda ya ji ciwo kana da malumma da kaka turawa su kai maka hari su dai su karantar sai wasu suka to suka ce da Allah ta taimaka mana da mutane su je su yi mana karantar a manzo Allah aka ribi wajen mutum hamsin ko sabai aka tura su raba hanya da su suka kashe su gaba ɗaya sai manzo Allah ya ji ciwo abin ne ci gaba da addu'a Allahumma al'amwa da dawane da kabila kaza da kabila kaza aka yi wata guda ana yi manzo Allah Allah sauka ya ce laysa laka min amri shay'un ba haka da al'amarin zartar da wani abu ko Allah shiga harta musu koyi musu azaba ba hakkin ka bane to sai ya bane don haka nan da cewa ana da ma salla duk lokacin da manzo Allah ya salla yadaihi ya yad'u alal ladzina qatalu ashaba yakan daga hannaye addu'a ka wadda sahabbansa bai bayhaqi bi isnadin sahihin wato wanka kullu din ba kowane ba har rayuwar manzo Allah gaba daya ba dan zangon nan kahin a dakatar da shi nan ne yake daga wannan cikin kunuti don haka addu'a daga abin ga hannu a cikin kunuti yana nan har gobe amma cikin sallah addu'o'in da zaka yi kai ruku'i ko wajen sujada babu daga ko ku bayan tahiya babu daga hannuwa bayan sallah akwai akwai sabani ana daga hannu a bayan sallah mai ayi addu'a wasu maluma sun ce ana yi saboda wasu hadisai masu rauni in an gangama suna matsayin hadisin san wasu maluma suka ce duk da ba ga hadisi ingantacce manzo Allah yana daga hannu a bayan sallah ba ana iya yin addu'a ita kan tana nan duk an tambaye shi wace addu'a ta hijiyuwa yace addu'ar da aka yi dubura salawatul mafruda sallu addu'o'in da ake bayan sallah farila don haka addu'ar tana nan amma daga hannu aikace ba haka nan nasu fayyana manzo Allah yake yi ba amma dai shehu usmanu ya kawo wasu maganganu ciki iya suna ya ce wasu hadisai an gangama suna ya zama matsayin hadisu hasanu ai addu'a da a daga hannuwa waje addu'a bayan sallah wallahu alam in ka bar shi dai ba yiwa a ce sai ka daga hannuwa Allah ka karba addu'a in aka ce annabi bai daga hannu wuri ba in ka bari ya yi baka zama hutu kuma Allah da nan da kai kabbar abin da banga manzo Allah zai iya zama sanadiyar Allah ya karba maka addu'a ina fatar an gane kuma in ba samu hani ba kuma an yi umarni da daga hannu a wajen addu'a in babu hannun da aka hana kuma ka ɗaukaka yayi kuma Allah shi ya yahe maka da ba hana ba ba ce duk wanda ya daga hannuwansa la tarfa'u aydiyakum fi du'a ibada salawati ba a ce ba to kuma na in ka ga kai ka jin dadi ka daga ka daga to fal amru wasi'un wallahu alam amma dai rashin dagawa ya in dai aka ce annabi ba a ga yana dagawa ba don saboda masahabai sun rawaito muna har da bayan gari manzo Allah da bayi a gaban mutane ko ba haka ba an ruwaito muna wankan janabansa komi shi an ruwaito muna askinsa da komi ɗiba a kai hunsa da komi to duk da ba a rage irin waɗanda ba irin wagga matsala da wuya a ce sahabbai su barta ba su kawo mura ita ba don haka ɗaga hannuwaye suna na amma bayan sallar farilla ana yi suka ce su dai ba su ga manzo Allah yana yi ba in ka bari ka yi addu'a ka ɗaga hannuwa ba Allah yana iya karɓar maka ina fatar an gane ya ce daga na gaba hadisi na gaba to ai mun ko gama ko mu amma dai bari mu aje nan ko yanzu dai an samu yan matashiya game da hukuncin daga hannaye a wajen addu'a ko ba haka ba ya tabbata a sunnoni da dama don yanzu hadisin ga na Allah zamu ha karanta akwai na Aisha ta ce ta wata rana manzo Allah ya tabbaki ul gargadi ta bi shi ta aza kishi ya kammata ta aza ko dakin wata yayi kusan da adam sai ta ita ta bi shi shek baki ul gargadi yayi yayi musu addu'a ya ji ya daga hannuwa yayi addu'a yayi addu'a sai da ta ga ya ƙare ya jima sai ta sheku kata-kata ko ta toye iskon da tana ta ci ami faru ta ci to ka ima ƙarya a saukar da aya ta kunya ta ne wallahi bin kana na yi da ka ni da allah bin kana na yi wallahi don ni zuciya ta ta auna mi wani abu da wannan lokacin kaga taro ta ruwaito daga hannuwayensa yana addu'a ko ba haka ba haka na aka ce an umar bin al-khattabi radiyallahu anhu lamma nazara rasulullah ila al-mushrikin yawma badr istaqbala nabiyullah al-qiblata summa madda yadayhi waje yahtifu bi rabbe ranar da aka zo yakin badar mutum 313 ga suna fuskantar mutum dubu da makamai da makidansu da matansu da komi manzo Allah ya ji tsoro ya ce Allah in ka halaka da isa baga ba abota maka ban kasa yayi ta addu'a nan ma ya daga hannayensa kenan ya tabbatar da daga hannaye wa ali wa ali wa ali wa ali ibn umar radiyallahu an annahu kana fil jamrati ya ce lalle manzon Allah sallah ya kasance cikin wurin jamratul akaba ya ce sun mastaqbala alqiblata yad'u wa ya dai wurin nan kuma ya ga Abdullahi dan Umar ya rawaito cewa manzon Allah ya fuskanci alqibla ya daga hannayensa yana roƙon Allah kaga wannan hadisai sun suna da yawa yace an abi musa al-ash'ari anna nabiyya istaghfara li abi amir al-ash'ari fatawadda summa rafa'a yadayhi yawa wani bawan Allah addu'a da ya rasu sai ya arwalla ya fuskanci alƙibla ya hannayensa duka waɗanda tabbatar da daga hannaye ne wajen addu'a ya tabbata ga sunan manzo Allah hadisai ingantattu daga hannaye wajen addu'a wasu wurare ya tabbata bayyane amma a bayan sallar farilla shine malumman da suka zauna tare manzo Allah suka ce ba su ga ya ɗaukaka ba don haka in mutu ya bar ɗaukaka nan ya huta in ya ɗaukaka kuma ban cewa ya wani sabo don babu hani. don haka nan za mu dakata abinda mu karanto daidai Allah shi amfane mu da shi inda kuskure kuma ni ni kuskure Allah shi gafarta miya ya kore zama kuskure a cikin zukatan ku subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka ko da yake ya kamata ku ji magana game da magana abin nan daga hannuwa a birkici hannuwa ba an magana cewa hadisi ya karantar da mu ana daga hannuwa har su birkice su dubi sama ba ya ce fa fahima ba'adul ulama wa sashi maluma sun fahimci min hadal hadisi anna du'a a raf'i dararin cewa addu'a in za a yi ta ɗage cuta ta neman cuta ta dage yakunu bi zaharin kaffi zai kasance da ba hannu a daga ba hannu falaka da kala nawawi nawawi ya ce kala jama'atu min ashabina wasu jama'a yan masabamu mu yan shafi'iyya sun ce wa gairu da wani su as-sunnatu fi du'a li raf'il bala'i abinda a suna wajen addu'a domin dage bala'i kalkuhudi kamar faruruwa wani hauhi ko makamancinsa an yarfa a yadaihi wa ala zahara kaffaihi ila sama ya ɗaukaka hannuwansa ya zama bayansu ya zama zuwa sama wa iza da ali su'ali shay'in wata hasilihi idan mutum ya yi addu'a domin roƙon wani abu da samar da shi ja'ala baɗana kaffaihi ila sama'i sai ya sanya abin ga abin ga cikin hannuwa zuwa sama wa hata jubi hadal hadisi suka kafa hujja da wannan hadisi ce haza akhir kalami Ya yace amma shaykhul islam ibnu taymiya amma shaykhul islam yace fa fakatara an takuna bi buduni hana hawa samai Ibn taymiya shi ya ji abin da wasu maluma suka zaba in za a yi addu'a ta rogon kawar da bala'i ko kuma a yi haka a birkita hannuwa amma shi ibn taymiya ya zaɓi abin nan a dai daga hannuwa su dubi sama wanda kun ka zaɓa duka biyu ko ni na zaɓi na ibnu taimiyya na zaɓi na ɗan kai ina fatar Allah shi mana Allah shi mana muwafaka da sawaba kuma Allah shi cikin malum mu ya sai ƙara daga darajar su ta barzahu mu kuma Allah ya mu ikon kwaikwayo da su subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka ga atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah